Allah saka da alkalmi tambaya ta gaba take cewa mai hukuncin cin danyen nama a musulunci ta ga wasu musulmi suna cin danyen nama. san ko a wace ƙasa ba ce? Eh tabbas akwai wasu ƙasashe suna cin danyen nama ko danyen kifi. To. Akwai masu ci. Yanzu kamar mutanen Indonesia da wasu mutanen Philippines suna cin danyen kifi. 'yan indonesiya za su ɗauko kifi ɗanye su wanke su shi gyara shi su cire duk kashin cikinsa da dattin cikinsa sai su samu ɗanyen barkwano su daddatsa shi a haka suke haɗawa suna cinsa wani bawan Allah ya ce ya gani suna yi kuma za ka ga wasu nama ɗanye sai su rinka yayyaga gashi suna cinsa to shi asali abin da nake so ku gane na farko dai halal ne ba haramun ba ne cin ɗanyen kifi ko cin ɗanyen nama ya danganta ga al'ada shi abinci sarrafa shi shari'a ba ta yi wa mutane iyaka wajen sarrafa abinci ga yadda za ka ci shi ba yanzu kana da ra'ayi ka je gonarka ka kari ɗanyar masara ɗanyar masara kai ta gaguyar ta haka wa zai ce ma haram ne amma abinda muka sani al'ada ba a cin masara sai an gasa ta ko an dafa ta ko kuma an surfa ta idan busasshiya ne hmm. to sai wani ya ra'ayi zai je gonarsa ya cire ɗanyar masara ya ta gwagwayar ta haka akwai wani malamin da zai ja masa aya kuwa da zai ci haram ne sanannen abu ne nama sai an dafa shi ake ci da na dabba da na kaza da na waye da sauransu amma wani yana dafa shi da sosai wani yana mai da shi gari wani ya nika shi wani yana daka kashi da naman sai ya dake shi gaba ɗaya yayi laushi ya ci shi haka wani yana barbada shi a matsayin dambun nama wani yana sayan kayan ka wani yana dafa shi wani yana soyawa wani yana gasawa kaga wannan ai duk hanyoyi ne na sarrafa abinci shari'a bata ce dole dole ga yanda za ka yi wajen ka ci ba matukar bai zai cutar da mutum a gangan jikinsa ba to ba laifi ba ne da haka halal ne mutum ya ci ɗanyen nama ko ya ci ɗanyen kifi sai dai inda cutarwa zai cutar da shi a gangan jikinsa to a nan gurin kuma shari'a abin da za ta duba cutarwar shari'a take dubawa sai ta haramta abu an fahimci wannan da aka halal ne a ci nama ɗanye ko kifi ɗanye ga wanda yake da sha'awa ya ga haka zai iya cinsa wallahu ta'ala alam